يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ranar da azaba za ta lullube su ta samansu kuma ta zamo musu tamkar shimfiɗa ta ƙasansu sai a ce musu cikin wulaƙantarwa ku ɗanɗani sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa na shirka da sabo